محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu da 'yan uwa a wannan rana ta lahadi na jin 23 ga watan ɗaya miladiya shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan shida shekarar musulunci ta uku. kuma muna wannan karatun ne a cikin wannan makaranta mai albarka ta ittihadu tullab li tahfid alquran da ke nan cikin garin suru karamar hukumar mulki ta suru jihar kebin najeriya inda muke karatun wannan littafi mai albarka na alburhan fi tajwid alquran na shehin malami muhammadu sadiq al-kamhawi wanda idan ba manta ba muna farko farkon littafin na ganin mun kare mukaddima mun kare kuma ah, eh, ina ne hakikanin inda muka tsaya wane babi muka tsaya mukaddima eh daidai ina eh mawdu'uhu ko mawdu'uhu to sai abu dorin ba mun kare da allahan ba ba mu yi lahan ba mhm. ina ganin kamar mun yi allahan ba hmm? ba mu yi lahan aljali da lahan alkhafi ba yawa na kan mota ne yawa ina tsammanin maratibul kira'a za mu tashi ko? tawa za mu tashi maratibul qira'ati arba'atun matakai na qira'a alqur'ani guda hudu akwai matakai mataki mataki nau'uka nau'i nau'i na karatun alqur'ani matakai guda hudu wanda su ne za mu karanta a nan insha Allah yake cewa al'ula at-tartil mataki na farko na karatu alqur'ani shine nau'in karatu na at-tartil wa huwa al bi tu'datin wa inan shine karatu da yi a hankali a hankali da kuma natsuwa wato ana karanta alkur'ani a hankali a hankali kuma tare da cikakken natsuwa wa ikhraji kulli harfin min makharaji da kuma fitar da kowane harafi daga mafitarsa ma iqa'ihi haqqahu wa mudda haqqahu tare da bashi haƙƙinsa da kuma abin da ya cancanta ma'a tadabburul ma'ani tare da tadabburin ma'ana tare da lura da ma'ana wannan nau'i na karatu shine abin da ake ce matarti wato yanayin yadda mutum zai karanta Al-Ƙur'ani a hankali a hankali da natsuwa tare da cika hukunce hukunce maddodi gunnoni tare da fitar da harufa da siffofinsu da ba su haƙoƙinsu da abin da suka cancanta abin da harafi ya cancanta da kuma abin da ya kamata a ce an ba shi na kyautata shi to irin wannan nau'i na karatu shine tartib kuma shine nau'in karatun da alkur'ani ya sauka da shi Tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce warattil qur'ana tartila rattalnahu tartila kaga da wannan malamai ke cewa duk cikin nau'uka na karatun alqur'ani at-tartil shine mabitici linzulil qur'ani bihi saboda alqur'ani ya sauka da shi domin duk wani nau'i da zaka ambata ko da kana ganin ya fi tartil to ban yi shi ba don nassin alkur'ani bai ambace shi ba abinda ya zo a da nassi na alkur'ani to shi yafi kamata a fifita bisa ga abin da ba a samu nassi ƙara na alkur'ani a kansa ba to daga wannan shine nau'in karatu na tafsir za a karanta alkur'ani cikin a hankali a hankali bai yi sauri kwarai kwarai kwarai ya zama kamar irin ta haƙi ko mai kama da haka ba sannan kuma ba a ce mai wani nau'in karatu mai sauri sosai za a kanta alkur'ani a hankali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم maliki يوم الدين kaga a hankali a hankali tare da cika maddodi da gunnoni to wannan nau'i na karatu shine nau'in at-tartil shine nau'i na farko cikin maratibul qira'a kuma tare da tadabburin ma'anoni dama shi alqur'ani Allah ya saukar da shi daga cikin hikima shine bayan an karanta shi kuma a yi tadabburin ma'anoninsa kamar da karara ayatul alkur'ani ta tabbatar da haka ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab an gane ko asalin sa liyatadabbaru ne haka sai aka shafe ta'un aka shigar da ita a cikin dalun sai sa aka yi masa shadda ya ka ce liyadabbaru ayatihi domin a karanta shi kuma a yi tunani a yi nazari a yi tadabburin ma'anoninsa kinan cikin abin da ake so makaranci alkur'ani ya lura da shi game da alkur'ani ba ya karanta alkur'anin kawai ba a'a ya kula da abin da allah ke faɗa a cikin alkur'ani saƙon da alkur'ani yake ɗauke da shi ina cikin abin da ake so makaranci alkur'ani ya lura da shi kada ya zama karatun ɗaya haka amma kuma iyaka ta ga bakinka bai kai ga zuciya ba idan mutum ya yi haka to ya saba ma manufar Allah game da karanta alkur'ani shi yasa yace ma'a tadabburil ma'ani tare da tadabburin ma'anoni tare da kula da lura da ma'anonin alkur'ani inda Allah ya hani ka lura cewa hani Allah yake nufi ka hannu inda Allah ya umurni ka lura cewa umurni ne Allah ya kai kokari ka aikata inda Allah subhanahu wata'ala ya kyace wasu mutane ka gane mina na sun kai an ka kyace su don kai don ka nisanci abin kada kai ma ka wada cikin irin wannan kyacen idan Allah ya yabi wasu mutane ka lura cewa mina na sun kai Allah ya yabe su don kai ma ka yi kokari ka yi wannan aiki don ka shiga cikin masu samun irin wannan yabon idan Allah ya bada wata kisa a cikin alkur'ani ka lura da darasin da take koyarwa domin mi saboda kada ka fada cikin irin wannan darasi cikin irin wannan abin idan na kwarai ne kai kokari kai in ba na kwarai bane ka nisance shi Allah ya ba da kisoshi ya ta kisoshi na irin na adawa samudawa mutanen annabi lutu mutanen annabi nuhu annabi ibrahim annabi sha'ibu annabi salihu annabi hudu ga sunan Allah kowane al'umma Allah ya hudu ga abin da sun kai kuma ga karshen su ga abin da sun kai ga karshen su su fir'auna su ƙaruna su hamana duk Allah ya bada labarin su to ka lura da wannan ke soshin ba an ka baka labarin ne kawai dan ya zama kamar gatana ko shafa labarin juni ba dai a ba dai faɗa ma labarin shi kenan ta zo mu ji ta a ba shi bane duk labarin da kaga Allah ya baka cikin alkur'ani akwai darasin da yake son a koya ciki ko ka gane ko baka gane ba sadda ka gane ba wani ya gane in ma baka fahimta ba to wani ya fahimci darasin da a ciki to saboda haka yana daga cikin abin da ake so shi sai yace ma tadabburul ma'ani tare da lura da ma'anar alqur'ani abinda sakon da abin yake dauke da shi qur'ani ba karantawa ɗaya akai ba shi qur'ani ta daɗi goma a karanta a samu lada ai aiki da shi a samu lada a nisanci abin da ya ce nisanta a samu lada kuma a tsira kuma ya ƙara ma wayo na zaman duniya domin duk wanda ya fahimci Alƙur'ani wayon zaman duniya ma nata zai ƙaru tunaninka zai ƙaru iya ka zai ƙaru sake ka ga mutane zai ƙaru sanin ya kamata ka zai ƙaru ta shi alkur'ani gita daɗi goma kusan ko ina nashi alkhairi ne gabansa da bayansa tsakiyarsa da farkonsa ko ina alkhairi ne ana so mutum ya lura a lokacin da yake karanta alkur'ani da tadabburin ma'anoni to wannan shine abin da ya shafi bangaren nau'in karatu na at-tartil sai asaniya na biyu at-tahqiq shine tahqiq wa huwa mithlu at-tartil yadda shi tahqiq haka yake kamar tartil yayi kama da tartil illa annahu aktharu minhu itmi'nan sai da shi tahqiq yahi tartil natsuwa haka ya hina tsuwa ya fi a hankali a hankali an gane ko shi babbancin ta haƙiƙ da tartil kusan sun ɗanyi kama amma dai ta haƙiƙ ya fi tartil a yi a hankali a hankali da kuma cikakken natsuwa a lokacin da ake yin nau'in karatu na ta haƙiƙ an gane ko wa huwa bihi fi maƙamin ta'alim irin wannan nau'i na karatu na haƙiƙ shi ne ake riko da shi ga matsaya ta karantarwa a lokacin da mutum ke karantar da alkur'ani galiban ana amfani da wannan hanyar ne na ta haƙi daga malami na karanta a hankali a hankali kwara kwara kwara kwara don ɗalibai su gane mafi yawa wurin ta'ali wurin karantarwa an fi amfani da na wannan nau'i na karatu na tartib daga malami na karantawa bismillahir الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر hankali a hankali ko yara na saurare to irin wannan shine ake ce mata haɗe kuma fiya kuma malamai a cikin azuwa ai galiban za ga haka aka yi da waya ga malam ya zo cikin ajinan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ba za su iya kamawa ba za ga a yi wannan shine kuma galiban irin wannan shine ake at-tangim duk da yake kaga an ambace shi at-tahqiq amma kusan duk shine at shine za a ga mutum na karatu a hankali a hankali wani lokaci ma in kana da saurin rubutu kana iya rubuta abin da yake karantawa saboda yi a hankali a hankali duk da yake da yawa malamai kamar yadda muka faɗa farko cewa sun fifita nau'in karatu na at-tartib saboda shi nassin alkur'ani ya sauka da shi kaga alkur'ani ba cewa wa haqiqil qur'ana ta haqiqa ba ko wa tanjimil qur'ana tanjima kaga ba haka yace ba wa wa yace warattil qur'ana tartila da wannan suka ce tunda dai shi nassin alkur'ani ya zo da shi don haka shine mafifici duk da yake za a ga ta haƙi ya hishi rashin sauri kuma an ce aksaru minhu inan ya shi shakkan na zuwa. amma dai tartil din shi malamai suka yi zaɓuwa saboda ni saboda shi ne nau'in karatun da ya fi nassi na alkur'ani ya sauka da shi shi wannan nau'i na karatu na ta haƙi ko a tangim galiba ana yin sani saboda karantarwa za ga ko mayan makaranta irin su al'usari duk sun yi nau'in eh, khatima na alqur'ani na wanda aka ce muallim za ga an yi shi kwara kwara akwai wanda husari yayi za ga sannu sannu yake yin sa a hankali a hankali za ga yana yin sa yana bismillahirrahmanirrahim sannu sannu sannu sannu to wannan nau'in karatu na abin da ya shafi a kenan sai na uku yake asalita nau'in karatu na uku shine alhadar wani nau'in karatu da ake cewa alhadar wa huwa al-isra'u fil qira'a shine sauri a wurin karatu ma'a mura'atul ahkam amma tare da lura da hukunce-hukunce saurin da ake yi bai hana a lura da hukunce-hukunce ba musamman irin wannan nau'in karatu mafi yawa ƙura idan suna a iri ne suke amfani da shi sannan mafi yawa irin wurin sallar tarawihi haka za ga irin shi ake amfani da shi za ga irin maddul ja'iz an mai ta haraka biyu maddul eh, arid lisukun an mai ta haraka biyu irin haka ne dan me saboda karatu ya dan ya abci saboda kila kana muraja qur'ani kana son ka sauka ko kana son ka yi talatin to haka in kace zaka yi amfani da nau'in karatu na at-tartil ko at tahdi kaga zaka dade baka je ko ina ba sai ga ana karatu a hankali a hankali a hankali gashi kan da dan sauri sauri amma kuma bai hana an ka bada hukunci hukunci ba misali za a ga bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سأقع أنا إذا سوري سوري إذن وانا شيني نرين كراتون حدر ما في يوا makaranta suna amfani da shi kamar yadda faɗa a lokacin wajen baraji a ƙur'ani ko wurin sallar tarawihi zaga in ka jibi tsarin sallah na irin eh, shuraim zaga irin kamar irin wannan ne yake amfani da shi haka irin su dai zaga irin shi ne musamman lokacin tarawihi zaga duk inda wata madda take mai tsawo da ya halatta a rage matsawo an dan rage mata kuma an dan kara makaratun sauri amma kuma saurin bai sa aka yi hukuntar da hukunci hukunci ba ana fitta harufa da a da siffofinsu ana gunna ana madda illa dai inda madda da ya halatta a rage matsawo akan dan rage mata tsawo don abin ya yi auki da sauransu amma tare da ba da ahkam shi yasa yace wannan nau'i na karatu shine alhadar huwa al-isra'u fil qira'a shine sauri a wurin karatu ma'a mura'atil ahkam amma tare da kiyaye hukunce hukunce sai الرابعة a التدوير nau'in karatu da ake ce ma tadwir wannan wa huwa manzila martabatun mutawassita wannan wata wata martaba ce wani mataki ne na tsaka-tsaka baina tartil wal hadar, tsakanin tartil da hadar. an gane ku, shi kuma nau'in karatu na at-tadwir bai kai tartil ba kuma bai kai sauran hadar ba za ga tsaka-tsaka yake shi ma irin wannan da ga mafi yawa makaranta suna amfani da irinsa saurin shi bai kai saurin alhadar ba rashin saurin shi bai kai rashin saurin atarfil ba shi ma irin wannan nau'in na karatu ya halatta mutum ya amfani da shi kuma tare da kiyaye hukunce-hukunce kowane nau'in karatu mutum ya ɗauka ko da irin nau'in hadar ne da ke da sauri to ba ya halatta ya yofintar da hukunce-hukunce dole sai ya ba da hukunce-hukunce a yi gunna a yi madda a yi rigami a yi kilabi a yi ikfa'i a yi izahari a yi dukkan hukunce-hukunce kowane a ba da ciwo da ya kamata yace wa afdalu hadhihi almaratib mafi falala wanda ya fi a cikin dukkan wa'annan maratib din da muka karanto at-tartil shine at-tartil linuzul alqur'ani bihi saboda da shi Alƙur'ani ya sauka qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa rattilil qur'ana tartila Wannan bayani ya riga ya gabata akan wannan mai bayanin cewa malamai sun yi zabuwar wannan nau'i na a tartil saboda ayoyi sun zo da shi a abin nan bayyane sannan mu sani cewa shi abin da an wajibi ga kowane wanda zai karanta alkur'ani wajibi ne ya karanta alkur'ani bisa ga tsari na tajwidin alkur'ani wajibi ne karanta alqur'ani hakikanin yadda ake karanta shi kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wanda muka ba su littafi suna karanta shi hakikanin karantawa to wa'annan su ne suka yi imani da shi duk da yake akwai malaman da ke ganin yatlunahu ba ana nihin karantawa ba yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi to wannan ko da wannan ma'anar da ka ɗauka amma ne ya tulu na haka tilawatu akwai suka ce a'a suna karanta shi daga tala ya tulu ai asalin tilawa bibiya yan ce tala ya bi ana ce karatu tilawa saboda wata aya na bin wata wannan aya na bin wannan wannan aya na bin wannan ko yawwa su wanda muka ba littafin alkur'ani suna wanda suna karanta shi hakikanin karanta shi ulaika yu'minuna bi wannan su ne wanda suka yi imani da shi imani na hakika kuma wannan tsari na tajwidi na karatu alqur'ani ba hawa da mai ne suka zauna suka kirkiro shi haka dai ba a'a yana da tawatuli har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya karanta alqur'ani manzon Allah da tajwidi ya karanta alqur'ani ba wai wani sabon abu ne daga baya ne an ka kirkiro shi ba kamar yadda suke cewa to Allah da ya gyara wannan karatu na zamani ka ji mutum na wani kalkal kalkal kamar shi amai ana wani kha kha to wannan ba shi bane asalin karatu da tajwidi tsari ne wanda sadadde dogagge har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani balarabe ne shi abin nan manzon Allah balarabe ne to haka an sakar da shi da larabci haka ko dole ka zaci cewa lalle manzon Allah ko ya karanta alqur'ani da misali a cikin qur'anin da wani yare ne ma aka saukar da shi ba yaren manzon Allah ba ila sai aka to saboda bai saba da yaren ba yana yiwa idan ya karanta da tajwidi ko bai karanta da tajwidi ba to da yarensa ne halshensa ne halshen mahaifinsa halshen mahaifiyarsa ya ake tunanin bai karanta shi daidai ba idan ya kamata ba yanzu ko kai ga ka baki bakin kiran haka ka baka ba ajami amma kana iya kokarin ka karanta qur'ani da tajwidi ya ke da kan manzon Allah da sahabbai ba su karanta da tajwidi ba kaga ai wannan ya zama mummunar fahimta saboda haka shi karanta alkur'ani da tajwidi dogaggen abu ne tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa gare mu babu lokacin da an ka samu magabata sun karanta alkur'ani da wani sun ka dama shi yasa ibn jazari a farkon muqaddima sai ke cewa irwajibun alaihi mu muhattamu qabla shuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-huruf wa sifati liyalfizu bi afsahil fada ba yace wajibi ne tun farko ga makaranta alqur'ani muhattamun kuma wajibi na tilas ne an ce abu hatmun wato abinda a tilas kana ala rabbika hatman maqdiya ba makawa lazim wajibi ne gama wanda duk wanda zai karanta alqur'ani kuma wajibci na na tilas qabla shuru'i awwalan an ya'lamu kafin ma su shiga cikin karatun qur'ani lalle su san makharij al-huruf wa sifati su san mahita harufa da siffofin harufa liyalfizu bi absahil lughati domin su sai da za su yi furci da mafi fasahar halusta yace harshen larabci domin ba wani harshe wanda ya kai fasaha harshen larabci su kenan wanda bai san ta tajwidi ba ya za a iya iya furuci da harfin larabci da ya kamata kaga ba zai yi ba to saboda haka dole mu kiyaye wannan mun kai karshen wannan babi insha Allah abinda aka gaba tambayoyi ne wannan kowa na ya karanta su da kansa yace ma hukumul isti'aza wa ma halatu hako a sorry ba nan bane ma huwa tajwid ko yawa yace ma huwa tajwid lugatan wa ilaha wa ma hukumuhu wa ma fa'idatuhu wa ma huwa haqqul harfi wa mustahaqqahu wa ma hiya wa ma huwa al-lahnu wa ma aqsamuhu wa kam maratibul qira'a ko arif kulla martabatin minha wannan kuma sai mutum ya je ya kai kokari ya zan kana iya ansa wa'annan tambayoyin sai ka koma ga abin nan da muka karanto ko ta tambaya haka da sai ka koma ka dibo kaga me ya ansa ta kariki sai zama da za a kawo ma a dauka yanzu wa'annan tambayoyin jarabawa ne za a yi sai zama kana iya cinta Ba babi na gaba shine al-isti'aza hukuncin isti'aza al-isti'aza shine neman tsari ko yadda mutum zai nemi tsari ga Allah daga sharrin shedan a lokacin da zai fara karatun alkur'ani kuma wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ko wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim idan za ka karanta alkur'ani to ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan wanda yake jefaffe domin shaytan sharrin sa yawa gare har ko cikin sallah yana iya kulla ko cikin karatun qur'ani yana iya kulla ma ya zama kai karatu amma baka da lada ko idan zan kayi sallah amma ba ka da lada ta yaya ya sa ka kayi riya ko sum'a saboda kawai ana sauraron ka sai a gyare murya <clears throat> bismillah ka kashe ka kashe murya don don azika kaga idan ya dare ka sai kai karatun amma babu lada to saboda haka dole ka nemi tsarin Allah ya kare ka ya tsare ka ko yadda za ga malamai suna iya kokarin su wurin duk abin da za su yi zaka suna roƙon Allah suna roƙon Allah ya kare su daga sharrin shaitan da yake imamu shafi'i da zo cikin mukaddima ta ko kice wa ya rabbi anta Allah hazbi wa ubbati abin nan kai eh, to inda yake cewa eh, to a izni min shaitan qawlan wa maf'ala yace ya Allah ka tsare daga sharrin shaitan ga magana ta da kuma aiki na kada in yi riya kada in yi suma zaka duk malamai idan suka zo sukan iya kokarin su wurin neman tsarin Allah to ana so idan lokacin za ka karanta alqur'ani ya zama ka gabatar da wannan neman tsari domin Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan hukumuha abinda a hukuncinta hiya mustahabba ita isti'aza mustahabbi ce wakila wajiba wasu malamai suka ce wajiba ce inda albadi'i bil qira'a a lokacin da mutum zai fara karatu nan ne ake magana cewa wajiba ce ko mustahabbi ce amma inda ma kana cikin karatu to nan babu bukatar yin isti'aza an gane ko to da ka zo farkon karatu ake magana yanzu za ka fara karatu dole ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda yanzu ne za ka fara to wannan shine hukuncin ta suna ganin cewa wajiba ce tun daga shi karara alqur'ani ya ambace ta umurni ya zo karara daga Allah suna gani umurnin nan wajibi ne mutum sai ya isti'aza idan zai fara karatu amma a ra'ayi ta hadin dai wasu malamai na ganin mustahabba ce amma dai abin an mafi kyau shine a duk sanda za ka karanta alqur'ani farko lokacin za ka fara lallai ka fara da isti'aza dan ko ban za ka nemi kariyar Allah ya kare ka kada shedan ya shigo ya bata maka karatu ko ya shigo ya sa maka wani tunani ko ya bata maka ladaka ta wannan karatu wasiqatu hal muhtara siga ita basmala wanda aka yi zabuwa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce siga da ta fi zama zaɓaɓɓa saboda ni akwai sigogi na isti'ada da yawa akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim irin إن billahi بالله sami'il العليم من الشيطان الرجيم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه نكون أنا أكن من استعادة لما إن باون نبا أما دي سيجا تهدا ما زاب بابا أو لما علمي إتشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبو داكا ونن شيني وسيجا تهل مختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولها أربع حالات استعادة تنا رحالة يجودا هو معناتنا ده كنتي هو كنتي هو halatani yudharu biha fiha halaye guda biyu ana bayyana ta a cikinsu wa halatani yusarru biha fihima halaye guda biyu kuma ana bayyana ana ana ana sirranta ta a cikinsu fa yudharu biha fil mahafil ana bayyana isti'aza fil mahafil a wurin taruka wurin taron jama'a haka wurin taro wurin wa'azi ne wurin wani jawabi ne wurin eh, darasi ne na karatu haka na jama'a duk da inda za a yi wani bayani cikin mutane wani taro haka za ga ana fara da isti'aza ko kowa zai mutum da haka da mutum ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah ko to za ga ana mafi galiban ana bayyana ta a duk inda za a yi ma jama'a wani bayani ko wa'azi ko wani abu na'am don haka ana bayyana ta fil mahafil kenan wata alim hakanan kuma ana bayyana isti'ada a wurin karantarwa a lokacin da aka zo domin karatu karantarwa an kira alaran mai karanta alkur'ani ko akan mimbarin wa'azi ne ai zaka ji bayyane yake isti'ada ko ka ji ya fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kaga na an bayyana ta saboda ni wuri ne na karantarwa ko ko malami a cikin aji dukkan ku kun shigo aji ai kuna fara da ita ko saboda wuri ne na karantarwa zaka ji in za a fara madalibai karatu sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka kawthar ayita ay basmala sannan a karanta inda za a karanta to anan ma yana cikin wuraren da ake bayyana ta ita isti'ada ah, ya ce wata alimfo wai sabu bi hafi sala ana asirta ta a cikin sallah a lokacin da mutum zai sallah ya halatta mutum ya isti'ada da basmala a wurin wasu malamai kafin fatiha to a nan ba bayyane da yinta ba zai karanta a sai a boye isti'aza a boye kina a cikin sallah in ma baka isti'aza ba bayyane za ka yinta ba yana cikin wuri na farko inda ake ɓoye isti'aza a yi ta a sirrance yawa ah, Wai yusaru da hafi salako wal infirad da kuma sat'in mutum na shi kadai yanzu kai kadai ne kana karatunka? ka ba bukata sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kowa ya jiya za ka yi azuka kai kadai a'udhu billahi minash shaitanir rajim cikin ranka to lokacin da mutum yake shi kadai kaga inda yi isti'aza ba bukatar sai ya bayyana ta zai abi dai shi kadai haka ba sai ya bayyana ba wannan shine wuri na biyu inda ake asirta ita isti'ada. wala ha al basmala ita isti'ada tare da basmala tana da ko kuma suna da inda awwal sura a farkon sura arba'atu awjuhin suna da fuskoki guda hudu idan ka zo za ka karatu abu biyu a gabanka zuwa uku na ɗaya akwai isti'ada a gabanka na biyu akwai basmala a gabanka na uku ha akwai surar da za ka karanta a gabanka to wa'annan suna da nasu hukunce hukunce a irin wannan menene hukuncin isti'ada da basmala to shine zai gaya mana anan suna da hukunce hukunce wala ha ma'al basmala ita isti'ada tare da basmala suna da fi awwalin sura ko haka ne walaha ma'al basmalati inda awwal sura tana da da ita da basmala a wurin farkon sura tana da arba'atu awjihin fuskoki guda hudu hukunce hukunce guda hudu na daya qata'ul jami' yankewa duka an gane ko ai al isti'aza a yanke isti'aza an al basmala daga basmala wal basmalati a yanke basmala an awwal sura daga farkon sura sai ka zan kai in kai basmala sai ka tsaya kai isti'aza in kai isti'aza sai ka tsaya kai basmala ka tsaya sannan harkon sura kamar yaya misali ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كاكا استعاذة دبان بسملة دبان سورة دبان وانا شيء أكي مقطع الجميع وانا ياها لكا مطيه وانا ألوك تنديزو زي فارك راكي نبي قتل القطو الأولي ووصل الثاني بالثالث ينكي نفركو دهت هذا نبي ده نأكو منين نفركم؟ isti'aza menene na biyu basmala menene na uku sura kenan ya ake son ka yi sai ka yanke isti'aza ka haɗe basmala da sura misali sai ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس wannan ma ya halatta kenan za ka yanke isti'ada daban ka haɗe basmala da sura a lokaci guda wannan shine qata'ul awwal wa wasulul thani bis salis sai na uku wasulul awwal bis thani wasulul awwal thani haɗe na farko da na biyu ma'al waqati alaihi tare da yin waqati akan sa wa qata'u thalith sannan da yanke na uku kina ana nufin ka haɗe basmala da isti'aza ka karanta sura daban sai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كاكاهدي بسم الله السورة كارب استعاذة دبن وانا شيء أكتي وصل الأول بالثاني مع الوقت عليه وقطع الثالث sai na hudu wasulul jami haɗewa duka ai al-isti'adati bil basmala ka haɗe isti'ada da basmala wasulul basmala bi awwal sura ka haɗe basmala da farkon sura wannan shi ake ce ma wasulul jami ko wasulul kulli haɗewa duka an gane ko kamar yaya sai ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كاكا هذه قبائل يا تونا يا هلتا دك وإن فسقوك إنسان هلتا متي يسوع لو كنت يزود ده استعادة سجى بس ما لسا بسورة ذي كلامتها ولها بين كل سورتين سنن ita basmala tana da nata hukunci a tsakanin dukkanin surori guda biyu tana da talatatu aujin tana da huskoki guda uku a nan kaga bai ce mana basmala ba amma siyakin abin ya nuna basmala yake nufi yanzu tun da yace bai na sura ta ne kaga ba a tsammanin kace isti'aza za ka yi tsakanin sura da sura kaga ba sura za ka shiga wata ni akai basmala za ka yi kaga bai ambaci basmala ba amma siyakin abin shi ya nuna haka shi sa ɗaya ce wala ha kawai ce, an gane ko sannan kuma in ka kalli ai siyakin abin inda ce abin nan wasu jami'i al-isti'adati bil basmala kaga basmala ita ce aqrabul mazkur anan haka in ya tahi ce yace wala ha kaga zaka dauka menene aqrabul mazkur الضمير يرجع ila أقرب المذكور zaka basmala yake nufi a nan an gane ko to idan ka zo yanzu tsakanin surori guda biyu wancan da muka yi na isti'aza da basmala inda ka zo ne zaka fara karatu ko yanzu kuma ka fara karatun ka tsari sura zaka shiga wata kaga nan ma kana da basmalar da ake son kai ko to anan ma kana da hukunce hukunce ga su kamar haka na ɗaya kana da shi sa ake a wajen akwai hukunci guda uku qata'ul jami' yankewa duka an gane ko katawul jami ko katawul kulli yankewa duka ka yanke karshen surarka da basmalarka da farkon surarka misali wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس كاكا ينكي كالسن سورة لبن basmala daban aya farko ta sabuwar sura daban wannan shi aka ce maqata'ul jami' na biyu akwai qata'ul awwali wa wasl thani bi thalith yanke na farko da hada na biyu da na uku kenan karshen sura zai dan daban basmala da farkon sura su zan haɗu. sai ka ce wa min sharri hasidin idha hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كاكا بس بسملة ده هركون سورة أما كاربي كارتين سورة بان وانا شيء أكي مقاطع الأول يمكن نفركو نفركو شيني كارشن سورة ووصل الثاني بالثالث ده هذا نبي لنأكو نبي شيني بسملة نأكو شيني فركون سورة ده ذاك شجاع sai hukunci na uku shine wasulul jami' haɗewa duka an gane ko ka haɗe su gaba ɗaya ka haɗe ƙarshen sura ka da basmala da farkon sura gaba ɗaya duk lokaci guda an fahimta فكتي ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كاكا هاتي قبعد يا ومن شيء أكي سيما وصل ال آه، وصل الجميع كو يوا تونن شيني أبن دي شاهي بس ملاتين yace wa amma bainal amfali wa bara'a amma tsakanin amfal da bara'a to ka mu shiga can akwai dan bayanin da ya kamata mu dan ƙara anan domin akwai wata fuskar da bai ambata ba wanda ko cikin hidayatul mustafi ina jin ya kawo ta ta hudu wanda yake maghairu da'i amma kun ganin shi bai ambace ta ba to wannan huska ya kamata mu kawo ta ita ma domin a santa don a kauce mata ita ba ta halatta ba shine inda yake ma idza wasila basmalati bi akhir surati wawqifa wabtadi bima bima ba'dahu shine inda mutum ya hade karshen sura da basmala ya tsaya ya fara da abin da ke gaba shine farkon sura wannan bai halatta ba wannan huskar ita ce cikon ta hudu duk da yake shi kamhawi bai kawo ta ba amma wasu malamai sun kawo ta misali mutum ya ce ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وأنه هكذا على التبع ميسا على التبع كان يكتب لأنه يوهم أن البسملة من آخر السورة saboda wannan الناس هنا yana لكتر a فهمتك sai basmalan ma tana cikin ƙarshen sura kaga sai da kai wa min sharri hasidin idza hasada bismillahir rahmanir rahim kaga yayi kama da ace basmalan ma tana cikin ƙarshen sura to wannan shi yasa aka ce wannan huska bata halatta ba to in ka hada ƙarshen sura da basmala wajibin ka dole sai ka karanta aya farko ta sura da zaka shiga ina wata an fahimta wannan ya ce huskar da bai kawo ba yace maka kawo cikon wanda ya kamata a sani don a nisance ta sai abu na gaba yace wa amma bainal amfari wa bara'a amma tsakanin amfal da bara'a an gane ko falakal waqfu nan kana da waqfu wasattu kana da sattu wal waslu kana da waslu bainal amfal wa bara'a shi da wannan hukunci kana da alwakafu wakafi dai kowa sa abinda a wakafi tsayawa ka sheda sannan ka ci gaba misali sai ka ce inna allaha bi kulli shay'in alim bara'atun min allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum إلى الذين عاهدتم من المشركين kaga wannan katsu kenan inna allaha bi kulli shay'in alim sai ka tsaya sai ka fara bara'a wannan katsu kenan shine hukunci na farko na bainal amfani wa bara'a taw kana da asaktu mun sa aka ce ma asaktu menene asaktu ko kan bayani asaktu muka ce Eh? yawa za ka ɗan tsaya ɗan sakatattun latifa haka za ka ɗan tsaya kaɗan ɗan tsayi mai ɗan sauƙi kuma ba tare da shaidawa ba kamar yadda muka sani saktat ɗin nan guda hudu wa'inda haf yake amfani da su ko na farko akwai guda suratul kafi akwai guda suratul yasin akwai guda suratul kiyama akwai guda suratul mutaffifin نصرة الكهف هنا وجه عوجاكو ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن كذا كذا انت ما بك شيء دابا وانا كنا نبيوها في سورة ياسين اها قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ذاك أنت أما بعد هذا كشيء أبا سنة أكو سورة القيامة كو وقيل من راق سنة هدو سورة المدففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون to kaga wannan dama su ne sakkakin guda hudu na imam haf to irin wannan ne za ka yi a nan su za ka tsaya ba tare da ka fiɗa ba sannan sai ka fara bara'a sai ka ce inna allaha bi kulli shay'in alim bara الله ورسوله an gane ko sai ka wuce wannan shine saks din sai abu na gaba ce wal waslu kana da waslu shi kuma zaka hade da bara'a din sai ka ce inna allaha bi kulli shay'in alimun bara'atun min allahi wa rasulih kaga ka hade alimun da bara'a wannan sune hukunce hukunce guda uku wanda mutum yake da a tsakanin al'amfal wa bara'a dukkanin surori eh eh ba dama ita bara'a ai ba ta da basmala in ka dibi eh za a wuce kawai ita ba ta da basmala in ka dibi abinda imamu shadi bi ke cewa kan babu basmala ko wa basmala bayna suratayni بسنة رجال نموها جلية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل وقتا كلا جلايا حسلا فلا بد منها بابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا فقيت فلا بد منها بابتدائك سورة يتي باب مكوى a lokacin da za ka fara sura ba ka da makawa ga dole sai ka bismillah waha, amma banda ita so sai bara'a yace amma wa fil ajza'i khayyara man tala amma ga abin da yasa sauran ajza wannan mai karatu yana da zaɓi in ka ga dama ka yi in ba ga dama ba kuma ka yi kaga wannan ya tabbatar mana kenan ita su bara'a ita ba ta da basmala ana karanta ta ne haka kawai illa cikin يوا يتي أدنى أقوى أبدا تنابا يتي لتنزيلها بالسيف لست مبسملا يوا انت بند يتي سورة براءة بذاك ما بس بسملا با صور تاسا وكا ألوكة تقبى سنة سنة حركة سنة حركة سنة <laughs> لست مبسملا بذاك ما تبسملا با ita bara'a eh ista'ada din za ka yi sai ka ce ba basmala sai ka ce da a'udhu billahi minash shaitanir rajim براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين ita ko har kunta zaka fara ba za ka yi mata basmala ba haka nan ko da daga amfani ka hito za ka shige ta duka ba za ka yi mata basmala ba illa bambanci dai idan yanzu na za ka fara karatunta kaga isti'aza kawai za ka yi sai ka ci gaba sai ka koma ga hukunci hukuncin da mun kai na isti'aza yawwa in kuma tsakanin amfani da bara'a ne kuma yanzu mun haɗi kana da hukunci uku kana da kafa'u kana da sabtu kana da wasulu wannan shi ma sai ka zaɓi wanda ya yi maka sauki sai ka yi to wannan shi abin da ya kamata babin nan ina ganin kuma mun kai ƙarshen wannan babin shi ma ko ta Ni babi na gaba mu ci gaba akamun nuni sakinati wa tanwin eh eh ko a tsaya nan a fara mulahazat in akwai tambayoyi ana iya yi don kada a ɗibi abin ya yawa to muna yi zai na insha Allah don kusan da biyu muka yi mun yi babul eh, ga abin nan maratibul kira'a, sannan kuma mun yi wannan babul isti'aza to yanzu ana iya tambaya in akwai ko neman ƙarin bayani na'am infrared in mutum na shi kadai yawa ya hudu wuraren da ake ake bai ake asulta isti'aza ko yace ana asirta ta fi salati a lokacin sallah idan mutum na cikin sallah ba zai isti'aza bayyane ba wal infirad da kuma sadda kake kebanci kai kadai yanci abu far aga abu wanda shi dai ko infirad sadda kake banta kai kadai ba kai ba cikin jama'a ba in kai kadai ne to ba za ka bayyana isti'aza ba za ka yi ta asoci yawwa mhm ne karatu da tu'da yan abu a hankali a hankali watsuni ina da natsuwa tu'da kamar yi abu da a hankali yawa mhm. hmm? kucin baya tambaya mata ban ji kuna cewa babu tambaya babu kuma neman ƙarin bayani ko duk abinda an kai kun gane eh duk abinda an kai kun gane dawo wani eh eh dama abinda muka ce shi ne yana nufin wancan fuska guda da muka ambata wanda shi mai muskafi da ya kawo inda yake jama'a idawo sila. آخر السورة ما إذا وصل البسملة آخر السورة هو أوتفا شين عند أك هذه كرشن سورة البسملة أك سايا بتين هذه كرشن سورة البسملة سايا تشي أك تبي على سبب كم من مثالي فتي ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس kaga shirin hasu da idan idza shine kashin sura basmala ita ce abinda a tsakanin sura da sura kula uzu bi rabbin nas shine farkon sura waslu waslu al-awwal bi thani eh eh a bude ha da ba galita dan ga hannunka ba wani ya ce eh wasu diba ga yana nan rubuce cikin azamul basmala ko isti'aza a cikin isti'aza ko basmala eh ni yake son karin bayani mm za a yi usulin yanzu karanta abin da a'a oh, na o na eh ba'a hmm. wasu da wasu abubuwan abubuwan wasali sannan in har ka haɗa awwal da sani to ba makawa sai ka karanta sali ka gane abin da ake so kenan in ka karanta in ka mi awwal ciki a'a a'a mi awwal karshen sura mi asani mi asali to in har ka haɗe ƙarshen sura da basmala to babu makawa sai ka karanta sai ka karanta na uku sai ya zama kayi wasulul kulli kenan ka gane misali in ka ce wa min sharri hasidin idza hasada bismillahir rahmanir rahim to ka da babu halin ka tsaya bismillahir rahmanir rahim muddin ka haɗa ƙarshen sura da basmala to ka da ikon ka tsayawa an haramta tsayi irin wannan shine aka ce bai halatta ba kenan me zai halatta maka shi sai ka karanta na uku an gani sai ka ce wa min sharri hasidin idha hasada bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas kina ya halatta ka hada karshen sura da basmala amma da sharadin sai ka karanta farkon sura bai halatta ka hada karshen sura da basmala ka tsaya ba ai shi sa ko ta inda ya ba cewa ma idza wusila albasmalatu bil suratu akhir surati wawqifa ka gane kenan in an haɗe ƙarshen sura basmala ba tsaya ba baka da matsala ya zan wasu kulli kenan ko bai cikin wanda mun kai wasu kulli ya halatta ka haɗe gaba ɗai yawwa to wannan ne. wa alaikum assalam wajen tarhimin ra hmm. shin ra ra hmm. ra a ba ra ba ba kuma ra ba ra ra ra ra ra ra abinda mutane ba su gane ba shi wata tafhimi a gane tafhimi ba da lakata aka yi ne ba daga mahita harafi ne don haka shi kaga kana jin suna cewa ruwa ruwa bismillahir rahmanir rahim ruwa a ba ruwa ba ra ra lakatan ka ba ba ruwan su ba su ke aikin ba daga can ne mahitar ra'un ra ra ra ra halshen kali zai wannan را را را را را را را إنكم مرة كوريتا ري ري ري ري ما قلت ري ري ري إن كنت خيس لبتا أي كو حرف النعي كرا إرن طا طا با با لقطة يعني ما قلت طا طا شيء كذا كان عندي وسنا أو عند لقطة أنا كنت كوريني ده جهل سيني طا طا طا طا طا في بو طا طا طا غا غا غا غا غا فا لقى با لقطة بني to saboda haka daga man harafin ne za ka ce ra ra ra ra rahman ra ra ri ri ri in kuma wanda ba a sarra ba to akwai wata tambaya wasu jami'a kama an ba wani misali can wata surori a karanta surar da kuma shi ne tashi a wasu jami'a a'a ko kana ne wai a ba da misali o da wasu surori ok hmm. wasu jami'i na isti'aza ko na basmala tawo to bari sai makaranta surar gaba ɗaya ko بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من الدين فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول معقول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تولني وما من إكعار وتسولة ما أنا سوء بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب سؤالنا يا أيها رسولة كتوكا دي إلا ذاك الورد دا وصل عند أكار شين شين كوي شدي أبين ذاك الورد شين ما نعلم نعلم كما تمتع إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته